da ke unguwar rijiyar zaki a cikin garin kano a wannan yammaci na ranar alhamis a 28 ga watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da 31 ga watan goma shekara ta 2024 miladiyya mun haɗa wannan masallaci na mai albarka don ci gaba da karatun littafin umdatul akam min kalami khairul anam alaihi salatu wassalam littafin da abu muhammad ah, abdulgani ibn abdulwahid al ya wallafa illa jikansa da rahama ah, har yanzu muna babin da yake magana akan al'imama limanci da yadda ake yin limanci akwai ƙa'idoji da abubuwa da ake so limami ya kiyaye su mun karanta waɗansu a baya da yawa yau za mu tashi hadisin abu mas'ud al-ansari wanda ni a littafi na shine hadisi na 83 wanda ya sani ba ko a naku littafi 85 ko يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى الحديث الثالث والثمانون عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب من موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة wannan hadisin imam bukhari ya fitar da shi a kitabul ilmi da kitabul adan da kitabul adab da kitabul ahkam imam muslim ya fitar da shi a kitabul sala babul amri bi takhfifi salati fi tamam to idan mun kalli wannan hadisin an roito shi daga abu mas'ud al-ansari wanda sunansa shine ukbatu ibn amir ibn thalaba al shine sunansa wannan abu mas'ud wannan alkunyarsa ce amma shi sunansa ukbatu ibn amr ibn thalaba al-ansari shi ya fi shahara da alkunyarsa muna gane ha wanda ya zo akaba ya halarci akaba sannan kuma sai dai malamai sun saba ya je yakin badar ko bai je ba sun ce ya je yakin badar wasu kuma sun ce bai je yakin badar ba sannan kuma ya yi tsari rai dan sahabi ne amma ya je zamanin na ali dan yana daga cikin mutanen na ali na kurkusa har ma na ali ya sanya shi a khalifanci a kufa ya mutu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara arba'in sannan da yawa daga cikin tabi'ai sun yi riwaya daga gurin ukbatu ibn amir wanda shine abu mas'udin al-ansari ina batun mun gane to idan mun kalli hadisin za mu ga an karɓo shi daga abu mas'udin al-ansari allah ya ƙara masa yadda ya ce a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi sallama fakala sai ya ce sai ya ce inni la ata'akkaru an salati subhi min ajli fulanin ya ce ya ma'aikin Allah ni ina jinkirta zuwa sallar asuba saboda wane muna gane wane nan limami ne saboda shine baya zuwa sai jinkirta sai an daɗe ana yi sai zo saboda me mimma yutilu bina saboda tsawaita mana sallah da yake ya daɗe yana yi kala mai ruwa hadisin ya ce famara aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam gadiba min mau'izatin qattu ashadda mimma gadiba yawma id ya ce ban taɓa ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fushi a wa'azi ba kamar yadda ya yi fushi a wannan ranar fakala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ya ku mutane inna minkum munafirina lalle a cikin ku akwai mutane da suke kore mutane daga addini ko aikin ibada fa ayyukum amman nas duk wanda zai mutane limanci a cikin ku falyujiz to ya takaita kai ringa mutane dogon karatu me yasa fa inna min wara'ihil kabira wad da'ifa wad alhaja domin a cikin waɗanda suke bayan sa suke bin sallan nan akwai alkabira babban mutum tsoho wanda jikinsa ya yi rauni bayan wannan akwai adda'ifa wanda yake da raunin jiki ko dan kankanta ko dan wani dalili na rashin lafiya ko wani abu sannan wadda alhaja akwai wanda yake da bukata Allah Allah yake a gama wannan sallar ya tafi inda zai je la'alla mai alƙawarin zai samu dubu ɗari biyu shi kuma ko naira ɗari biyu ba shi da ita kaga so a gama sallar nan da wuri la'alla neman aure yake sun yi alƙawari da wacce zai aura kar ya wuce karfe takwas an gane saboda ka san ana gida mace ita ke sa doka amma daga ran da ka aure ta kuma kai sai ka ringa ta doka to dai bukata ma kowace iri muna gane shi sa zamu ga hadisin baya sai ce fa inna fihi mudda'ifa daifa was wa haja a cikin su akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai ma'abuci bukata nan ma sai ce fa inna min wara'ihi al-kabira wad-da'ifa wa haja mun gane nan fiqhul hadith fiqhul hadith fikihun da ke cikin wannan hadisin abubuwan da za mu koya a ciki malam ya lakato mana abubuwa wajen goma sha biyu da za mu koya cikin wannan hadisin abu na farko jawazu zikiril insani fi shakwa walintisaru alai walintisari alai wato halarcin ka ambaci sunan mutum a lokacin da kai shi kara za a ambaci sunan mutum in ka kai mutum ƙara dole za a ambaci sunansa ka ce wane ne mun kaza wane ne mun kaza wannan ba gulma ba ce mun gane a wani lokacin ma in mutum fai zalince ka za ka yi mai mummuna addu'a la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim a ƙarƙashin wannan malaman tafsiri suka ce duk wanda ya zalince ka ƙwarƙwadon zalincin da ya ma to za ka iya mai mummuna addu'a haka in zaluncin dai ma ya kai ka nemi ya mutu wannan babu laifi in ya kai sai ka roƙe ya mutu don kowa ya huta dala mun gane to babu laifi ka ambaci ɗan adam a lokacin da ka je kai shi ƙara ka je kan neman taimako a kansa abu na biyu da hadisin ya koyar jawazu ta'akhur anil jama'ati lil wa min dhalika تطويل الإمام تطويلا زائدا في المشروع عن المشروعي halarcin mutum ya jinkirta ya ƙi zuwa sallar jama'a a kan lokaci saboda in yana da uzuri na daga cikin uzurin kuma in limamin ya zama mai yawan tsawaitawa mutane ne dan a hadisi manzo Allah bai ce mai karka sake jinkirtawa ba sai aka yi limamin fada da Allah mun gane in dai tsawaitawa da yake ta yi yawa to lalle wannan mutum zai iya jinkirtawa abu na uku algadabu li ajilil ikhtilafi fi dini au litaksiri aw lakuma akan yi fushi idan mutum ya saba a cikin addini ko ya takaita ya kasa yin wani abun ko su duka duk aka yi fushi kai. abu na hudu al-mau'idatu li amri dini wa dhikrul ahkam inda al-mukhalafa hadisin ya koya mana in abin addini ya taso sai mu taso mai wa'azi a gaya mutane cewa kaza ba daidai bane kaza daidai ne kuma idan an samu saɓani tsakanin wa'yansu mutane sai a tashi a bayanin menene yake daidai abu na hudu ta'allufin nas ala ta'ati wa adamu tanfirihim anha abu na biyar da mako ya shine rarrashin mutane akan su wa Allah da'a kai mai wa'azi rarrashin su zaka ringa ba ka zo ka ringa jefa su wuta ba kai tsaye wanda ya kaza dan wuta ne wanda ya kaza bai da mafita wannan ba wa'azi bane shi wa'azi ana so wataran a ɗan razanar da mutane azabar Allah wataran kuma a nuna musu rahamar Allah a fi bayyana musu rahama ɗin akan mai akan azabar saboda wa rahmati wasi'at kulla shay rahama ta yalwaci komai amma wani kullum wa'azinsa sai kaji kamar kai ɗan wutar jahannama kullum ya wa'azi sai ya wurga ka wutar jahannama da wayo abu na shida Jawazu جواز خطاب الناس في الموعظة بما wa مع الإرشاد والتعليم min من غير الذكر لشخص معين halarcin yi wa mutane wa'azi da abin da ba sa so amma ta hanyar yi musu nuni da sanar da su da isar da saƙon Allah ba tare da sai an ce wane ne ba an za ce wane na mutane limanci kaza an kata sai kai magana akan limamai kawai bai dace liman ya kaza ba bai dace liman ya kaza bai dace liman ya kaza ba a karka ce a malam umar limancinka akwai matsala a ciki da kuma nan ka ayyara shi abu na bakwai tula a'imma wal umara ila al imam wa laysa min al giba idan ga shugabanni su ma sun samu matsala za su kai wa shugaba na sama wannan ko ba giba ba ce abu na takwas hussa salatu subhi li annaha mimma yutilu al a'imma alƙara'ata fiha ittiba'an lissunna an ambaci asuba saboda dama ita asuba aslan ana tsawaita karatu a cikinta kuma haka sunna ta nuna ita asuba ana tsawaita karatu a cikinta haka sunna ta nuna shi sa za ga ranar juma'a kamar asbar gobe manzala sai salama sai karanta alif lamim as-sajada alif lamim as-sajada alif lamim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaqulu naftara sai ji har ƙarshe kaga ta kai wajen shafi guda uku ko da wani a makamacin haka sannan kuma a raka ta biyu sai karanta suratul insan duk lokacin da kai karatun da ya kai shafi biyar to kayi rabin izu kaga manzala kenan yana karanta kusan rabin izu a sallar asuba ta ranar juma'a an gane to kaga wannan ba za ka kira shi tsawaitawa ba saboda mutanen ma suna da lalaci aya biyar aya goma sai ga suna cewa an fiye tsawaitawa a'a tsawaitawa a idon shari'a ba tsawaitawa a idon dan adam ba na taɓa karanta annabi salama ya karanta suratul araf a sallan magriba suratul araf kaga ta kai izu guda biyu ko akwai fama kana da'awai a ciki shine alif lam mim sad daga nan sai wani izu sai kalal mala'u ko to bayan kalal mala'u akwai wa inna takanal jabala fawqahum izu biyu ce da rabi saboda shi wa inna takanal jabala fawqahum zuwa karshen ta rabin izu ne shi sa daga suratul anfal izu ɗaya ce amma rabin izin ciko ne na na na na takana daga yas'alunaka anil anfal zuwa wa'lam wa'lamu shine kan izu daga wa'lamu kuma zuwa ƙarshe shine dan ma rabin izu ko to kaga izu biyu da rabi a sallan magariba <laughs> na tara hirsun rasuli sallallahu alaihi wasallam alal ulfati um, wajtima'il umma wato kwaɗayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga tausasa wa mutane da kuma haɗuwar al'umma ba so ka zo ka ringa mutane sallah mai tsayin da duk za su dare su wani gurin wani ma ya ce bari ne a gidana wani ma ya ja waɗansu 'yan mutane guda biyar ce nan ma mu riƙe shi mu sallah tun da can gurin takura mana ake a'a kai musu daidai da daidai sai ka sassauta Allah gane abu na goma dalilun ala anna hadithan nafsi la Turi, salata li anna rajula ma kharaja illa ba'da zalim wani yana mace zancen zuci kana sallah ka dan ringa tuno wani abu a zuciya kamar kana magana ai ana yi ko to wannan baya bata sallah domin ai mutumin sai da ya haka sannan ya fice daga sallah ya daina zuwa abu na sha ɗaya hadal hadithu aslu li ka'idati saddu zara'i akwai wani ka'ida ta malamai shine toshe kaba barna muna gane ha me toshe kabar barna a nan gurin an hana shi tsawaitawa dan ka a samu barnan mutane su ban masallaci amma tsawaitawar ba ta zama laifi ba abu na sha biyu al'aula fil khitabi ta'amimuhu fil maw'ida illa an taqtadi maslahatu at-ta'yina in mutum zai wa'azi an fi so ka yi shi umumi in dai ba maslahar da za ta sa ka ambaci sunan wani inda maslaha dan ambaci sunan wani a wazi babu laifi amma in ba maslaha karka ambaci sunan kowa muna gane ha yadda ake shan wuyan nan yanzu kawai ka ringa karin sunan shugaban kasa kana bayani a'a ka ce shugabanni kawai ya kamata a gyara a ji tsoron Allah ya kamata a gyara a ji tsoron Allah duk wanda yake ba daidai ba ka ce a gyara a ji tsoron Allah sai dai ya ki ya san yana yin ba daidai ba da Allah mun gane sai malam yake so mu tattauna wata mas'ala a ƙarƙashin wannan hadisin cewa hunaka ahadithun sahiha tasifu silatan eh, tasifu salatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bitul wa akhar tahuffu ala at-takhfif an samu hadisai kala biyu wannan suna nuna sallar manzal eh, sallallahu alaihi wasallama da yita da tsayi wasu hadisin kuma suna cewa a sauƙaƙa to wannan ya ja malamai suke maganganu da yawa akwai malamai da suke ganin a tsawaita sallah saboda hadisan da suka nuna manzo Allah ya tsawaita sallah akwai malamai da suka tafi cewa a'a a sassauta saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya magana sassautawa to amma malai yace annahu la ta'arud wa la tanaqud fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu cin karo babu gware a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce wannan ta goge wannan ba falmuta'ammilu fi ahadithu tatwili duk wanda zai kalla hadisai na tsawaitawa din yara annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu li'ilmihi bi halil mu'tammina bi manzo Allah yana yin haka ne saboda ya san halin da masu bin sa suke ciki ba za su kosa ba in yayi shi yasa sai ya tsawaita muna gane ha الراغبين bi الصلاة wa والتبرك biha waɗanda suke kwaɗayin su sallah tare da manzala salama kuma su samu albarkarsa amma wa anna ahadith at-takhfif khasatun bil umma shi kuma wannan hadisan sauƙaƙawa ya shafi al'umma ne ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zando a ringa dan sassautawa mutane dan kar su gudu haka addinin musulunci yake su a sauƙaƙawa al'umma shi sa komai so ake a sauƙi ba sai iya sallah ba ba sai kana limanci ba komai na rayuwa matar ka ake kai mata sauki ɗanka ka mai sauki a cikin mu'amala makocinka da duk sauran mutane yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta ku ringa mutane bushara da labari mai daɗi kada ku ringa gaya musu abin da zai kore su daga addini shi sa ta a kasuwanci manzo sallama ya ce rahimallahu abdan samhan idhashtara wa samhan idza ba'a wa samhan idza tada mana Allah mutumin nan albarka in zai siya sai ya sauƙaƙa zai sai abin ka kila naira bakwai sai siya takwas don ka ji daɗi in zai siyar ma ƙila goma zai siyar amma sai siyar ma takwas don ka ji daɗi haka in zai biya bashi haka in zai hukunci komai nasu za ka samu sauƙi a ciki in kai sauƙi sai Allah maɗaukin sarki ma me ya ma sauƙi in ka tsananta kuma za ka tsanantawa rayuwa sauƙi ake su muna gane shi sa wata rana wani wani bawan Allah ya ga annabi sallama ya ya sumbaci ɗaya daga cikin ƴaƴan Fatima Hassan da Husaini ɗaya daga cikin su sai ce da annabi sallama dama kuna sumbata yara ya ce ni wallahi ƴaƴana goma ban taɓa wasa da wani ko na sumbace shi ba manzo ya ce to ya zan yi da kai idan Allah ya cire ma rahama a cikin zuciya wannan tsananta mutane ya gani to jawa kake tsane ka in kana son mutane su mutunta ka ka mutunta su duk wanda ka mutunta zai mutunta ka duk wanda ka sauƙaƙawa zai sauƙaƙa ma duk wanda kai wa nagarta zai ma nagarta amma ina tabbatar ma duk wanda kai wa tsanani zai tsananta ma duk wanda ka wulaƙanta zai wulaƙanta ka duk wanda ka mai rashin karamci zai ma rashin karamci wannan ka'ida ce ta rayuwa in ma shi bai ma ba wani zai ma kuma ba za ka ji daɗi ba Allah ta Allah shirya da mu babu sifati salatin nabi babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam Babu da zai magana akan yadda manzon Allah yake sallah to anan gurin ya kamata lalle mu lura duk abin da annabi ya anan sai mun yi shi dan ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli hadisin bukhari hadisin malik ibn al-huwairith ku yi sallah kamar yadda ku ganin ina sallah duk cikin mu nan ba wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a mafarki sai daidai ba haka bane amma dai a fili ba wanda ya gaishe a mafarki ma sai daidai saboda in ma ka gani a mafarki sai ka mana bayanin yaya sufarsa take in ka ce ka gon dogozan kalali ba ka faɗi gaskiya ba in ka ce ka gan dan wada nan ma ba gaskiya ka faɗa ba kamar wata rana kamar wata rana wani ba almizan aka buga wani dan uwa irin yan almizan yan can yan masu abin nan almajiran zazzaki ya ce ya yi mafarki da annabi salama amma ya gan shi da tsagen zazzaki <laughs> a wanda ya gani <laughs> wani ba <laughs> malam ya ce hada babun azimun yambagil itina obe ya wannan babu ne mai girma da ya kamata a lura da shi haithu la yumkinu lil muslimi an yuqima salata wa yu'addiha kama amarahu Allah ta'ala hatta ya alama sifata salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace ta yadda ba yadda za a yi musulmi ya tsaye da sallah ya yi ta yadda aka umarce shi to sai ya koyar da ya sai ya san sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace faqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli manzon Allah sallallahu ya faɗa ce ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah wadhalika liyattabi'ahu almu'min fi dhalik dan mumini ya bi shi a cikin haka ma'arifatu kai salati فيجب علينا معرفة كيفية صلاته ومراعاتها لك يا mu واجبي أقريمو مكوي مسنيد من زال سلama yake sallah ko mu kiyaye ta malamai sun rubuta littafai da yawa iya akan sifatu salatin bi littafin da ya fi faɗi ya fi tattaro da komai shine littafin muhammad nasiruddin al-albani muhammad nasiruddin al-albani ya yi littafi sifatu salatin bi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya fi tattaro duk wasu abubuwa da ake yi a cikin sallah alhadithu rabi'u wa thamanun hadisi na tamanin da hudu an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan kabbara fi salati sakata hunaihatan qabla an yaqra' فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أخرج هذا الحديث البخاري في كتاب الآذان wa muslim fi kitabil masajid wa mawadi'is salam imam bukhari ya fitar da shi a kitabul adan muslim ya fitar da shi a kitabul masajid wa mawadi'is salam an karbo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan kabbara fi salati in ya kabbara a cikin sallah ma'ana kabbara farko da ake kabbara harama sakata hunaihatan qabla an yaqra sai manzon Allah ya dan tsaya dan lokaci mun gane sai tsaya ɗan lokaci shine kalilan mina zamani sai ɗan yi shiru kaɗan bai ce komai ba to da sahabbai suka ga wannan abu hurairah da ga wannan sai ya tambaye shi fakultu abu hurairah ce sai na ce ya lalla. ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bi abi anta wa ummi da ubana da um, wato da mahaifina da mahaifiyata fansa ne a gare ka A ra'aita su kuta ka bayyana takbiri wal ƙira'a ya ma'aikin Allah ba ni labari mana game da wannan shirin da kake tsakanin yin kabbara da kuma fara karatu saboda in ya kabbara sai ya shiru sannan sai fara karatu ya ce mata kulu me kake faɗi ya ma'aikin Allah saboda sahabbai duk abin da annabi ya sai sun tambaya kala sai ya ce kulu ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ya ubangiji ka nesanta ni tsakanina ni da zunubaina kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib kamar da ka nesanta tsakanin gabas da yamma ya zama ban da alaƙa ma da zunubai na kan je lahira ma a danganta da su mata jidu kullu nafsin ma amilan min khairin muhdara wa ma amilan min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida mun gane ko shine yace abinda nake cewa ya ubangiji ka nesanta ni da zunubaina kamar yadda ka nesanta tsakanin gabas da yamma Allahumma naqqini min khataayaya ya ubangiji ka tsaftace ni daga zunubaina kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas kamar yadda ake tsaftace farar tufa daga datti Allahumma ghsilni min khataayaya ya ubangiji ka wanke ni daga zunubaina bil ma'i da ruwa wal thalji da kankara wal bardi da kuma ruwa mai sanyi mana kowane kalan nau'in ruwa a amfani da shi a tsaftace shi to wannan shine abin da addu'ar da ake karantawa addu'a da ake karantawa a ta du'a'ul istiftah wannan ana kiranta a gurin malamai du'a'ul istiftah haka ake kiranta addu'ar buɗe sallah ana yin ta idan an yi kabbarar harama mun gane idan an yi gama ikama an yi kabbarar harama an riƙe mai da hannu nan to ana ake yin wannan addu'a to kawo kuma ba abin da kake nemo a kanka sai Allah maɗaukin sarki wato ya tsare ka daga ya tsare ka daga ya wanke ka daga zunubai so ke Allah maɗaukin sarki ya wanke ka daga zunubai idan mun kalli wannan hadisin akwai darussa da yawa a ciki na daga ciki mudawamatul rasuli sallallahu alaihi wasallam ala du'a'il istiftahi da takbiratul ihram manzo Allah ya dawwama yana yin addu'ar istiftahi addu'ar buɗe sallah yana cewa Allahu akbar na takbiratul ihram kabbara buɗe sallah sai fara Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas Allahumma ighsilni min khatayaya bil daga nan kuma sai fara karatu kuma zai fara karatunsa a fili da alhamdulillahi rabbil alamin banda banda bismillah bismillah ana za a yi ta ne a sirri abu na biyu shine shari'a ta nuna ai wannan addu'a shine mashru'iyyatu hada du'a abu na uku anna hada du'a yakunu sirran la jaharan ita wannan addu'a ana yin ta ne a sirri amma ba a fili ba dan da a fili yake da Abu Hurairah ma ba zai tambaye shi ba muna gane ha sannan annal qira'atul mujzi'a takunu bi tahrikil fam wato ko karatu za ka yi a sirri inda ake karatun sirri motsa baki kawai ya isa ba sai an ji wani abu ba abu na biyar alhirsul fa'ig min sahabati litatabbu aqwali wa af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam liktida'i bi wa naqliha ila nasi ba'dahu kwadayin sahabbai mai nisa wajen bin maganganu da ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan su koyi da shi kuma dan su nakalto su kawo mutane wannan shi sa suke sun san ahwalun nabi na farko don su koyi da shi na biyu kuma don su kawo sauran mutane da ba su gani ba kuma wannan shine aikin malami abinda aikin malami shine ya koyi karatun kaga ya san shi to amma zai koya ne don ya aiki da wannan karatun sannan kuma don ya koyar da mutane amfanin ilimi ka yi aiki da shi ka koyar da wani na lamun gane shine amfanin ilimi abu na shida fadlus sahabati li juhudihim mumayyiz wato falalar sahabbai wajen ƙoƙarinsu wanda yake daban da na mutane abu na bakwai jawazu qaulin rajuli lil alimi wa ala ra'sil ulama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi abi bi abi wa ummi ai ufdika ana bi abi wa ummi mana ya halatta mutum ya fadawa malaminsa musamman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba ka ce ina fansarka da babana da mahaifiyata sallallahu alaihi wasallam abu na takwas anna hada sukud yakunu ba'da takbiratul ihram qabla al wannan shirin da manzan Allah yake tsayi yana yin sa ne bayan ya kabbara harama kafin ya fara karatu abu na goma fihi su'alu ahli ilmi hadisin yana koyar da mu tambayar ma'abota ilimi abin da ba a sani ba da abin da baka sani ba ka je ka tambayi ma'abota ilimi kuma duk ilimin da zaka tambaya tambayi wanda ya san wannan ilimin duk kuma ansar da zaka bayar ka bayar kai ma akan ilimin da ka sani shine ka'ida na farko in abu ne da ya shafi qur'ani da tafsiri sabon da ya kware a wannan ka tambaye shi in abu ne da ya shafi hadisi ingancinsa ko rashin inganci da fiƙihunsa tambayi wanda ya san wannan in abu ne da ya shafi likitanci samu wanda ya kwaranci a likitanci in abu ne wanda ya shafi aikin jarida tambayi dan jarida kai ma kuma in za ka ba da ansa ka bayar da ansa akan abin da ka sani muna gane ha shi sa addinin musulunci ma providing wata mafita shine an tambaye ka abin da baka sani baka ce baka sani ba imam malik tare da zurfin ilimin sai yana a cikin tanwirin hawali an mai tambaya arba'in da wani amma da wani abu amma talatin da wani abu yana cewa allahu wa rasuluhu alam Mana bai sani ba da haka ba jarumta bane ka ce ainihin tun da ake tambaya ta komai na sani wannan ba jarumta bane shirme ne in an tambaye ka abin da baka sani ba ka ce sani ba kwanan ina gani a cikin media aka yi wa malamin da bashir wata tambaya sai ce bai karanta komai ba sai da gurin aka yi kabbara saboda ya ce bai sani ba muna gane ni kina na taɓa tambaya sai ce malai sa ya ce ban taɓa karanta wani abu daga magabata akan wannan ba amma tambayi malam wani haka ya mu ne ilimi shine ka san darajar ilimi amma kai komai ka sani komai ka faɗa ka fassara aya yadda ya ga dama ka ja hadisi yadda ya ga dama wannan jahilci ne da wauta duk abin da za ka faɗa na addini ka tabbatar karantawa kai ka tabbatar akwai magabata shi sa imamu imamu ahmad ibn hanbal ibn al-qayyim ya kawo a cikin ilamul muwaqqi'in ko alamul muwaqqi'in cewa ka'ida ce wannan karka yadda kai fatawa sai kana da magabaci a kai karka yadda kai wannan fatawar sai kana da wani magabaci da ya fatawa da ita da alamun gane abu na goma husun su'ali nisfil ilmi kama kala salaf kyakkyawar tambaya rabin ilimi ce kamar yadda malamai suka tambaya abu na sha daya alal alimi ada al ilmi liman yatlubuhu bi haqqi wajibi ne ga malami in wani ya nemi ilimi a jan ka sanar da shi gwargwadon saninka muna gane ha abu na gaba annar rasula yuridu ta'alima ummatihi hadha dhikr manzo manzala yana nufin ya karantar da mutane wannan addu'ar wannan zikirin wa illa muna gane ha fa huwa ma'sum sai ce amma in ba dan yana so ya sanar da mutanensa ba ai shi ma'sum ne ba ka same shi da zunubi ba ba za ka same shi da datti ba ba za ka same shi da komai shi tsarkakakke ne sallallahu alaihi wasallam amma sai sanar da al'umma ga abin da za su ringa yi don a ringa wanke su abu na gaba wannan hadisin dalilun ala tawadu'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam li rabbi wannan hadisin ya nuna wato kan da kan manzon Allah sallallahu alaihi a gurin ubangijinsa baya baya zakewa mana yana tsayawa iya inda Allah ya tsaye da shi haka annabi yake lala mun gane abu na 20 wai dullo ala anna dhunuba sababu lil hararati al jismi halan aw ma'alan wa du'a bima dhukira sababan li burudati cewa shi zunubi yakan sa jiki yayi zafi yakan sa jiki ya nasa nutsuwa amma istighfari sai sa jiki yayi sanyi abu na gaba kullu ahadin muftakirun ila Allah duk wani wanda gani yana da bukata a gurin Allah hatta annabi sallallahu alaihi wasallama har annabi sallallahu alaihi wasallama yana da bukata zuwa ga Allah to abu na ƙarshe shine ana so idan ka zo yin addu'a to ka kankan da kanka a gurin Allah ka nuna kai ba komai bane ba abin da ke sa addu'a ka ta karɓi irin ka mai da kanka ba komai ba a gaban Allah a ga ma malaman a akan maka lana da bukata a ba komai za a ga Allah ka ji kamar dan ungosu wai za a ga Allah wannan ai ne za mu roƙi Allah to kana cewa za mu roƙi Allah ka kaskanta don roƙo kaskanci ne muna gane ko ɗan adam ne kuke roƙon su gobe ka roƙe shi to ka kaskanta a gabansa to shi ku Allah dama ya cancanci mu kaskanta a gaban shi amma ɗan adam ne bai cancanta mu kaskanta a gaban shi ba ga wasu fa'idoji wannan du'a'ul istifta malam ya ce sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam du'a'ul istiftahat kathira du'a'u istiftahat kathira addu'o'in bude sallah da yawa sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa an karanta sifatu salatin nabi za a gansu to nan ma bari mu ga waɗansu daga ciki da wanda ake a sallar dare da kuma wanda ake yin su a ko'ina wannan da ma karanta tana cikin bukhari da muslim sannan ta gaba ita ce wacce aka rubuta cikin sunan abi dawud hadisi mai lamba 776 da sunan tirmidhi hadisi mai lamba ta 243 daga aisha Allah kara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ftataha salata qala manzo Allah ya kasance idan zai bude sallah sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairu wannan ma du'a istiftahi ce albani ya inganta wannan hadisi ka ce subhanakallahumma wa bihamdika tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji kuma dukkan yabo da godiya ma ya tabbata a gare ka wa tabarakasmuk sunanka ya albarkatu ya ubangiji wa ta'ala jaddu girmanka kuma ya ɗaukaku ya Allah wala ilaha gairuk sannan babu abun bautata bisa cancanta in ba kai ba wannan ma'ana yin du'a'ul istiftahi da ita na bata mun gane wannan yasa a bin baz shek bin baz sai yi wata fatuwa sai ce amma fil faridati amma a sallar farilla fal afdalu addu'ar da tafi falala wajen karanta ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak kasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairu ina bata mun gani ga wata kuma kala ta biyu wanda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta hadisin sayyidina ali yana karanta ta ne a kiyamun laili ita yake yin du'aul istiftahi da ita in ka tashi zaka yi kiyamun laili sai na ali Allah ya kara masa da tana cikin muslim ita ce hadisi mai lamba na 771 a cikin muslim kuma shine hadisi mai lamba 897 a cikin sunanin nasa'i daga ali ibn abi talibin yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati idan ya tashi zai sallah sai ce wajjahtu wajihi lilladhi fatara samawati wal arda hanifa lilladhi fatara samawati wal arda hanifa na fuskantar da fuskata zuwa wanda ya kage halittar samai da kasai wanda yake miƙaƙƙen addini wa ma ana minal mushriki da bana daga cikin mushrikai inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da sallata da ibada na yanka na ko aikin hajji na da rayuwata da mutuwata duk suna ga Allah ubangijin halittu bai da abokin tarayya da wannan aka umarce ni ni ina daga cikin musulmi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi ya ubangiji kai ne sarkin da babu nabiyinka kai ne sarki daya daya ba wani abin bauta bisa cancanta sai kai kai ne ubangiji na wa ana abdu ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa atraftu bi dambi nan ina itirafi da zunubai na? faghfirli zunubi jami'a ka gafarta min zunubai na baki daya innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba wanda yake gafarta zunubai sai kai Allah wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan ɗabi'u ba mai shiryewa zuwa kyawawan ɗabi'u sai kai Allah wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa an ka kawar min da munanan ɗabi'u dan ba wanda zai kawo mun da munanan ɗabi'u sai kai labbaika wa sa'adaika naji na amsa ma ya ubangiji wal khairu kulluhu fi yadayk dukkan alkhairi yana hannayenka wa sharru laysa ilayk sharri ko baya zuwa gare ka ba da gare ka bane ana bika wa ilayka ni naka ne kuma zuwa gare ka zan koma tabaraka wa ta'alaita ka albarkatu ka ɗaukaku astaghfiruka wa atubu ilayk to wannan ma ana karanta ta ita kuma ana istiftahi da ita da yaushe da daddare ibn al a cikin zadul ma'ad ya faɗa ce wannan abin da aka kiyaye shi ne wannan addu'ar ana yin ta ne a yaushe a sallar dare to bayan ita akwai addu'ar ta zo cikin muslim hadisi mai lamba na 770 daga aisha allah ya ƙara mata yadda take cewa wato annaha su'ilat bi ayyi shay'in kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idha kama min al-layli aka ce yake aisha ke ce matar annabi sallama ke ce kuke kwana ɗaki ɗaya da me yake buɗe sallarsa ta dare idan ya tashi zai yi sallah cikin dare kana idza kama min al-layli ftataha salata idan ya tashi da dare zai salla sai buɗe sallar sai Allahumma rabba jibrila wa mikala wa israfila ya ubangiji ubangijin jibrilu ubangijin mikala ubangijin israfil fatirar samawati wal abd wanda ya kagi samai da kasa littan samai da kasai alimul ghaibi wa shahada masanin abin da ya buya da abin da yake a fili anta tahkumu baina ibadin kai kake hukunci a tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yattalifun a cikin abin da suke saba a ciki ihdini lima tulifa fihi min alhaqqi bi idni ina sun yi sabanin ya ubangiji shiryar da ni abin da yake shine na gaskiya da izininka innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim lalle kana shirewa zuwa tafarki madaidaici to wannan ma ana karanta ta a sallah sallar dare imam bukhari ya fitar da hadisi mai lamba 7499 kamar yadda imam muslim ya fitar da hadisi mai lamba 1758 daga abdullahi dan abbas ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ta hajja da minan laili manzo Allah zai yi tahajjudi me tahajjudi an yi bacci an farka sannan za a yi to ga wacce ake karantawa kuma ita ce Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard ya ubangiji dukkan yabo da godiya tabbata a gare kai ne hasken samai da ƙarsai. walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard kai ne mai kula da sammai da kasai walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin kai ne ubangijin sammai da kasai da abin da ke cikin su antal haqqu wa wa'dukal haqqu kai ɗin gaskiya ne alƙawarinka gaskiya ne wa qaulukal haqqu duk magana ka gaskiya ce wa liqa'ukal haqqu kuma gamuwa da kai ranar alkiyama fa gaskiya ne kowa sai ya gamu da kai wal jannatu haqqun wan naru wuta gaskiya ce aljanna ma gaskiya ce wan nabiyuna haqqun annabawa ma gaskiya ne wasa'atu haqqun ranar tashin alkiyama ma gaskiya ce in ma akwai mai musu to gaskiya ce hatta cikin qur'ani da Allah yake so ya tabbatar da tashin alkiyama guri uku Allah yana rantsuwa yace dole sai an tashi alkiyama guri na farko cikin suratu yunus wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bi mu'jizin suna tambaye ka tashi alkiyama gaskiya ne yace ka ce eh na rantse da ubangiji na tashin alkiyama gaskiya ne wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib sannan za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir sannan sai ce Allahumma laka aslamtu bika amantu ya ubangiji gare ka na mika wuya da kai ne imani wa alayka tawakkaltu da kai a gare ka na dogara wa ilayka anabtu gurin ka nake dawa wa biya samtu akan ka ne nake rigima in kai kawo kawo wa ka hakamtu zuwa gare ka nake kawo kunci fagfirli ma kaddamtu wa ma akhartu ka gafarta min abin da na gabatar da wanda na jikirta wa ma asrartu wa ma alantu da wanda na bayyana da wanda na boye anta ilahi la ilaha illa anta kai ne abun bauta ta baka da wani abun bauta in ba kai ba wannan ana karanta ta a tajjidi ko sai ta shida muslim ya ruwaito hadisi mai lamba dubu shida imamun nasa'i hadisi mai lamba ah, ɗari tara da ɗaya daga anas ɗan malik anna rajulan ja'a fa dakhala saffa wani mutum ne ya zo ya shiga sahu yana shiga sai ce alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi yana gama sallah sai manzo Allah sallama ya ce ayyukum almutakallimu bil kalimat waye wannan maganganu muna ganewa sai mutane suka shiru sai manzo Allah ya ƙara tambaya sai mazala ya ce ba wani abu ya faɗa mara kyau ba fa innahu lam yaqul ba'san sun dauka laifi ne shi kuma yace ba wani abu ya faɗa na laifi ba fa kala rajulun sai wani mutum yace ni ne muna gane sai annabi sallama yace laqad ra'aytu sunai ashara malikan a malakan yaftadirunaha ayyuhum yarfa'uha yace wannan kalmar da ka faɗa kana kabbara kace alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi istiftahi ce yana gama ya ce alhamdulillahi hamdan kafiran sai ce mubarakan fi Ka wannan abin da ya faɗa Manzala ya ce mala'iku goma sha biyu na gani suna rige-rige wanda zai ɗauki wannan kalmar ya kai wa Allah don a saka maka mala'iku sha biyu Alhamdulillah, hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi ita ma wannan du'aul istiftahi ce in mun kalla hadisin muslim mai lamba na dubu shida da ɗaya an ibn umar radiyallahu anhu kala. daga abdullahi dan umar bainama nahnu nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in qala cikin yin sallah da manzon Allah sai wani mutum ya magana abinda mutum ya ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa shi ma ya kabbara yi wannan a matsayin istiftahi da ya ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi yana gama faɗa wannan fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manil ka'ilu kalimata kada wa kada waye ya faɗi wannan kalmar ta kaza da kaza muna gane waye ya ce alhamdulillahi waye ce allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratin wasila waye ya faɗa fakala rajulun min alqaumi ana ya rasulullah sai wanda daga cikin sahabban ya ce ni ne nan na faɗa ya ma'aikin Allah kala sai annabi ya ce ajibtu laha wannan kalma ta bani mamaki na yi mamakinta futihat laha abuwabu sama'i sai na gaji an buɗe mata ƙofofin sama qala na umar abdullahi dan umar da ruwayan hadisi sai ce fama hunna mundu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik ban taba daina faɗa wannan kalmomin ba ne kabbara tunda naji manzon Allah ya faɗi wannan ta ƙarshe ta takwas ita ce imamun nasa'i ya rawaito hadisi mai lamba 1617 daga asim ibn humaid asim ibn humaid yake cewa sa'altu aisha radiyallahu anha bima kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu qiyamal layli asim ibn humaid yace ni ne na tambayi aisha matar annabi sallallahu na ce da mai manzo Allah yake bude sallolinsa na dare wace addu'a yake in yi kabbara harama sai ta ce laqad sa'altani an shay'in ma sa'alani anhu ahadun qablak kai Yasim ibn Humaid ka tambaye ni abin da ba wanda ya taba tambaya ta kafin kai dinnan ba wanda ya taba zuwa ya zo ya tambaye ni muna gane ha sai da ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ashran wa yahmadu ashran wa yusabbihu ashran wa yuhallilu ashran wa yastaghfiru ashran wa yaqul manzo Allah in yazo yana kabbara sallar dare to zai yi a ah, godiya ga Allah zai kabbara guda goma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guda goma alhamdulillah guda goma subhanallah guda goma la ilaha illallah guda goma astaghfirullah guda goma bayan yayi kabbara harama sannan sai ce Allahumma gafirli wahdini warzuqni wa'afini sai ce ya ubangiji ka gafarta mu ka shiryar da ni ka azurta ni ka bani lafiya wannan shine arziki a ce ga ka Allah ma gafara ya shirye ka kuma ya azurta ka sannan ya baka lafiya ga arziki ga lafiya muna gane sai ce a'udhu billahi min dhikil maqami ina neman tsarin Allah daga kuncin wurin tsayuwa yawmul kiyamati a ranar alkiyama inda za a je a tsaya a gaban Allah a cikin wannan tsarin to yana neman tsarin wannan muna gane to waɗannan su ne abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki akwai wanda ake yin su farilla da nafila akwai wanda kuma sallar dare kaɗai ake yi kamar na karanta in ka koma ka ji karatun zaka ji wannan su ne nau'o'i na salatul istiftah da Allah mun gane su ne nau'o'i na salatul istiftah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu to abin da ya rage mana shine shin du'a'ul istiftahi wajibi ce ko kuma mustahabbi ce wani daga cikin malamai sun ce mustahabbi ce in an ce mustahabbi ce in kayi kana da lada in baka yi bafa baka da zinubi amma sai dai wasu malamai sun ce wajibi ne me dalilin da sai suka ce wajibi ne suka ce na farko mudawamatul rasuli sallallahu alaihi wa sallama alai manzon Allah ya da dawwama yana yi ba a taba ruwaito ga sallar da ya bai ba kuma ya ce sallu kamar muni usalli ku sallah kamar da ina sallah kaga daga nan ya zama wajibi sai an yi mai du'aul istiftah masu wannan ra'ayin sun ba da abubuwa da yawa Allah ta'ala shirya da mu al-hadithul khamis wa thamanun an aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'a alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idha raka'a lam yus lam yushkis ra'sahu wa lam yusawwifu ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم wannan hadisin imamu muslim ya fitar da shi a kitabu sala to malam ya yi alkawarin cewa hadisan da zai sa a ciki sai wanda bukari da muslim suka haɗu a kai to amma wannan muslim ne ya rubuto shi bukari bai rubuto shi ba muna gane ha wannan hadisan hadisin wasu malaman sun so su illata shi ce bai inganta ba amma sai dai gaskiya hadisi ne ingantacce kamar yadda malamai suka bayani muna gane ha abin da hadisin yake cewa an karɓo daga aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yastaftihu salata bit takbiri wal qira'a manzan allah yana buɗe sallah ne da kabbara da karatu kuma karatun zai me cewa alhamdulillahi rabbil alamin me ke so a ce mana anan idan manzan allah ya kabbara harama sai me duhawul istiftahi in ya duhawul istiftahi in ma in zai a uziya da bismillah to yana yin su ne a ɓoye a sirri abin da ake fara ji na karatu shine mai alhamdulillah rabbil alamin muna gane hadisan da suka nuna cewa yana yin auziya ko bismillah suna nuna yana yi ne a sirri ne muna gane mun gane wannan wa kana idan raka lam yushkis ra'sahu wa lam yusawwibu manzala idan yayi ruku'u shine idan raka in yi ruku'u baya yin ruku haka kuma ya ɗage kan haka ko baya dunkufar da shi a bai na zalim bayan sai tsaya daidai daidai ba daga kan sama ba dunkufe shi kasa ne sifar sallar annabi Salama? walakin bai na dalika wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i manzo ya kasance idan ya ɗago kansa daga ruku'u lam yasjud baya tafiya sujuda hatta yastawi qa'iman ta yastawi qa'iman har sai ya daidaita tsaye ba kana ta sami Allahu liman da rabbana Allahu akbar a sai ya daidaita da alamun gane idan ya yi ruku'u haka to in ya dago sai ya daidaita abinda zai tabbatar ma sai ya daidaita kaga lokacin da zaka to zaka ce sami Allahu liman hamida lokacin da zaka dago kana tsaye ka ce rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبيد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sai ya karanta wannan ka gama daidaituwa ana so ka karanta wannan kuma ko na ta zaka sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi iyanan ai dai ka gama daidaituwa to sai an daidaitu sannan sai ya tafi sujuda haka ake sallah wa kana idza rafa'a rasahu min as-sajada in ya dago kansa daga sujuda lam yasjud baya komawa sujuda ta biyu hatta ya qa ka'idan. yastawi ya daidaita a zaune Ka kai sujuda ta farko haka ka dago kaga ana rubuta Allahumma ana karanta rabbi da rabbi gifirli muna gane ana karanta wannan ana karanta wasu addu'o'in ma kaga lokacin ka daidaita sannan sai ya koma ta biyu wa kana kulu fi kulli ni tahiyya manzo Allah yana faɗi cewa duk raka'a biyu fa za a zauna a tahiyya magariba mai sallah raka uku kana yin biyu sai ka zauna ka yi tahiyya tahiyyar farko kuma ana karanta at-tahiyyatu ne da kuma salatin annabi amma salatul ibrahimiyya za a karanta ba wani salati ba karanta kowanne ibrahimiyya ake karanta shi in ka karanta littafin fikihu tun daga ishmawi ka ake kawa ya mun gane wa kana yafrushu rijlahu yusra wa yansibu rijlahu yumna to manzo Allah salama ya kasance yana shimfiɗa kafarsa ta hagu za a yi zaman tahiya ko zaman da ke tsakanin juda biyu sai ya zauna akan kafarsa sai kafe kuma ta daman sai kafe ta daman wajen gwada mana malimin gwada mana ka yauwa akan wancan kafa a akan wannan kafa za ka zauna kan wannan yawwa ne eh, zaman farko wannan haka ake yi ka zauna kan kafa ka tagu wannan kuma ka cake ta ana so 'yan yatsan su kalli gabas in ka cake ta ita ce irin sallan manzala sai salama wa kana yanha an uqubati shaytani ya kasance manzala sai salama yana hani ga wato tsuguno irin na shaidan wani irin ne tsuguno na shaidan shine ka shimfide kafafunka kawai ka zauna kan a ƙasa ka zauna a ƙasa zaman raƙumi to maza Allah hana irin wannan a sallah an gane zaman raƙumi ko to wannan ba shine ukubatu shaitan shi wanda zaka zauna akan duk duniya wannan ana kiransa al shi kuma wannan ya halatta ana yin sa a tsakanin sujuda guda biyu dan guda mana shi yawwa to wannan sujada guda biyu wannan sujada guda biyu kayi ta farko ka dago ya halatta kai wannan shi anan ake yin sa shi kuma wanda malam ya mana dazu ana yin sa a ko ina banda sallah mai tahiya biyu tahiyar karshe ba wannan ake yi ba shi ne zaka mana wannan wanda kai na farko nace ga gyara yawwa to a tahiyar karshe wannan ake yi in dai zama biyu ne a sallah kamar magariba kamar azahar kamar la'asar kamar isha'i to amma sallar asuba fa to shine wannan na farkon wannan na ce ma a duk zama na farko na tahiya wannan ake yi Allah ya sa mun gane to haka sallar annabi take sallallahu alaihi wasallam wa yanha an yaftarisha ar-rajul zira'ihi iftirah shasabu'i manzo Allah ya hana mutum in zai sujuda ya shimfiɗa hannunsa kamar yadda kare ko dabbobi suke shimfiɗawa haka kuma kai juda aka ba a yi a ce zira'in kanan nan duk yana ƙasa haka irin kwanciyar kare ba a yi manzala ya hana mun gano nan wa kana yahtimu salata bit taslimi manzala ya kasance yana rufe sallasa bit taslimi da yin sallama ana yin sallama an gama sallah ana yin sallama an gama sallah sai kuma azkar da manzala ya kore ana yi bayan sallah amma wani ba zai zo kawai sa ku a gaba ya ringa ba ku tilawa ba e ka san kuma mutum ba zai dabi da aiki ba babu fa a ishmawi ko iziya ko risala har zuwa muktasar babu duk wani littafin hadisi da ke koyar da ibada babu amma kuna yin sallama wani zai jiyo ce salati goma ga annabi wani ma ya ga dama ya ce ayatul kursi da a ja'akum da li'ilafi dala in ba hafi ba ya wannan ayatul kursi dai tana cikin bakara laqad ja'akum kuma tana cikin tana cikin tauba sannan li ilaf kuma tana izin karshe izin karshen ma can kasa in kai azkar wanda zamu gansu a cikin sifa sallah annabi sallama in kai azkar shikenan ka gama ita sallah ko ina addu'a ake a cikin sujuda ka roki Allah abin da kake so muna gane to shi addini sai ka yi shi yadda ake yi in ka zo ka ce abu kaza ba dalili ba ba addini bane su problem din yan bid'a ba za su zo su ce a addini ne saboda aya kaza da hadisi kaza kawai da su fara zagi to me ne zagi ana magana addini qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitanwi Allah ya ce annabi ya ce ka zo kana zagi addini ba daba bane addini ba rigima bane don da ga yana cewa ai rigima addini to bai da hujja amma na ce abu kaza ba addini bane kai kuma kace addini ne ai ba wani abu tunda kace addini ne kawo aya ka kawo hadis cewa annabi ne kaza shi yasa muka kaza wannan har yake kai mutane zuwa ga su tozartar da shiriyar manzala sallama su kafa tasu su tozartar da shiriyar annabi sallama su kafa tasu da za ka tambaye shi wa Allah ya fi so a cikin bayan ka zai ce manzala sallama shari'ar wace ce ta shafe shari'ar kowa zai ce ma shari'ar manzala Salama kuma saba annabi akwai hadari a ciki annaba fa kansu kafin a aiko mutum da annabta sai an ce da shi in annabin karshen zamani ya zo zaka ajiye littafin ka bi shi zaka tashi daga annabi jagora ka zama annabi amma mabiyin wannan babban annabi wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma Kuma ja رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم ka Allah ce da annaba nan fa manta walla ba da dalik duk wanda ya juya baya bayan wannan yarjejeniyar fa ulaika humul fasiqun annaba fa wanda wani an bashi attaura an bashi injila an bashi zabura amma an ce ya ajiye ya bi qur'ani kai kuma sai ka zuwa karshen zamani ma haka kirkiro wani abu ya fi na annabi saboda taɓewa. kuma idan mutum ya faɗa ya zara ido ya yi zage-zage in kace baka yadda bai tsine ma albarka ana <laughs> ka taɓa irin wannan ba a haka duk abin da za a ce ma ga yadda ake mai ake kawo ba hadisi na ake kawo ba a ce ga yadda annabi ya yi to yadda annabi ya yi kai ba ka so a ce ga yadda annabi ya sai da yadda kai da haka dole sai mun gyara mai ilimi mai aiki da ilimi kuma da haka ake koyon ilimi Allah ta'ala shirya da mu abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah mana afawa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh